أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين Wa ba وبعد السلام alaikum ya musulmi المسلمين آه Allah su الله wa ta'ala kamar yadda aka saba gashi mun halarta farfajiya wannan makaranta mai albarka kuliyar abubakar maji daɗi ko domin gabatar da karatu kamar yadda aka saba har wa yau muna cikin wannan shahararren littafin na wato a sheik wahidu abdulsalam bali mai suna sahihu adabil islamiyya yau in allah da za mu tashi akan wato darasi na goma shine adabu siyam ladubban azumi kamar yadda muka sani azumi yana da ladubba yadda kowace ibada take da su, yana da ladubba guda goma sha tara wayanda ake so shi mai yin azumi ya yi ƙoƙari ya ladabtu da wayannan ladubban Allah ya taimake mu ladabi na ɗaya daga cikin ladubban azumi addu'a'u inda ru'yatul hilal addu'a lokacin da ka ga jinjirin watan azumi bayan watan ya hito Allah ya gwada ma shi ka gane shi da idonka ba wai sadda ya hito ba ko ranar da aka dubi ne lokacin da hito ba ko da bayan kwana ɗaya ne ko biyu Allah ya gwada ma shi ka gane shi to sai kai addu'a lokacin da kaga watan na biyu al-ikhlasu fi siyam ana son wato ikhlasi Shi shine tsalkake niyya da yi saboda Allah a cikin azuminka gaba ɗaya da za ka yi ladabi na uku tabiyitun niyyati ne kwana da niyya ko kuma niyyarka ta cike towar alfijiri fi saumin farida a cikin azumi wanda an na farilla an gane ku? ladabi na hudu kasaratu sadaqati fi ramadan fi ramadan ana son yawaita sadaka musamman a cikin watan ramadan mutum ya zama yawan yin sadaka ladabi na biyar qaulu sa'imi idan shutima maganar da ya kamata mai azumi ya faɗa idan an zage shi in wani ya zage shi me ya kamata ya faɗa shi ne ce inni sa'imun lalle ni mai azumi ne ba wai shi ma ya rama ba an gane ku? ladabi na shidda tajilul fitri gaggauta buɗe baki gaggauta buɗe baki rana na faɗuwa karka tsayayin komi ka buɗe bakinka ba jarunta ba ne lokacin buɗin baki yayi ana yaya lokacin buɗin baki ya ce sai na gama damun kunan ga ko sai na yi kaza ko sai na yi kaza a da lokaci ya yi ki tsaya ki buɗe baki sannan in za ki cigaba da wani aiki ne ki an gane ku ladabi na bakwai alfitiru ala rutubatin buɗe baki da abin da yake ɗanye musamman 'ya'yan itace abinda wuta ba ta ƙona ba abinda ba bushashe ba an gane ku qabla salatul maghrib kuma buɗe baki na zan kayi shi gabanin mi sallar magariba ba sai an yi sallah sannan aka buɗe baki ba ana buɗe baki kafin a yi sallar magariba ladabi na tara ko na takwas ko ma za ya ƙolo inda fiɗirhi me zai faɗa shi mai azumi lokacin da zai buɗe baki ne lokacin hudun bakinsa me ya kamata ya faɗa duk za a yi muna bayani a kan wannan ladabi na goma kasratu tilawatul qur'an yawan karanta alqur'ani ana so mutum ya yawaita karatun alqur'ani fi ramadan a cikin watan ramadan ladabi na goma addu'a'u asna as-siyam yin addu'a lokacin da kake cikin yin azumi dama ba azumi kadai ba duk wani aiki na ibada ana son lokacin da kake cikin aikin ka yi addu'a bayan ka kammala shi ka yi addu'a saboda ka shi ma azumi ana son mutum ya yi addu'a lokacin da ke cikin halin yin azumi ladabi na goma sha ɗaya adamu tarkin suhur rashin barin yin sahur ana son mai azumi kada ya bari yin sahur ya dinga tashi ya yi sahur an gane ko kun sa akwai daga cikin mutane wanda sai ce shi gaskiya ko ya ta haibe bai ya cin abinci ko kuma ko ya ci bai hana shi ji yunwa don haka shi kwanci ne ɗaya zai a to ana son ka tashi ko da ruwa na ka sha sannan ka sake kwanta sai ladabi na goma sha biyu yustahabbu an so an yaji alafi sahurihi tamran cikin abincin da za ka ci na sahur an so ka hada da dibino ladabi ne daga cikin ladubba azumi cikin abincinka na sahur ka hada da da da dibino ladabi na goma sha uku ta akhirus suhur ana son mutum hijinkirta sahur har zuwa sa'a ta ƙarshe sannan kai sahur ba ka tahi tun ƙarfe biyu ba ko karfe uku wanda muna ana yin sahur wuraren karfe hudu da rabi zuwa biyar ko to ka bari sai irin misalin karfe hudu da rabi alal akalli sannan ka kai sahur dinka an gane ko sai ladabi na na sha hudu adamu shabi'i wato rashin cika ciki kar mutum ya ci ya ce to yinin gaba ba ci za a yi ba don haka sai shi canya abinci ne da ya saba cine ni gaba gaba ɗaya ya haɗa canye lokaci guda ka ci hakan ya ci har sai ciki ya ya kai mai ga zuciya ya fara shi ɗakwaɗi to wannan bai hana ka yi ne da yunwa kuma in ka haka ka saba ba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ana son kada mutum ya cika ciki ne ladabi na goma sha biyar istihbabu tafsiri sa'imina ana son wato ciyar da masu azumi ka ba su abin da za su yi budin baki wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma za ka samu alkhairai masu ɗimbin yawa da mutum zai gane saboda wanda duk ya ciyar da mai azumi Allah na ba shi kwatankwacin ladan mai azumin nan ba wata mai azumin nan za a baka ba. A'a Allah cikin taskasta zai ɗiba ya baka kwatankwacin ladan mai azumin saboda haka ana son ka ce shi yasa haga masu dubara kokarin suke yin sun ka hada abincin su ka a ci kowa a ci a ci su don su samu wani alheri to wani wanda bai gane ba shi rowa ya kai da nashi ma shi ɓoye ka aimi ka a gani wannan kuskure ne an gane ko sai ladabi na goma sha shidda alhirsu ala salatin tarawih kwadaitarwa akan yin sallar tarawih an san sallar tarawih ko wanda ba hausa ga sai mawai a can duk da dai ban san da an ka samu sunan nan ba malam san da an ka samu sunan nan to haka dai mun ka tarar uwaye da kakanni ana cewa a can to ita ce ake dai magana sallar tarawih an gane ko sai na goma sha bakwai al'istihadu fil ashirin awakhiri ana son mutum ya yi ƙoƙari sosai a cikin yin ibada cikin kwanaki goma na ƙarshe ladabi na goma sha bakwai al'aitikaf wato shi ne tikafi mun sabu nake kira tikafi shi ne tarewa masallaci na kwanaki domin gabatar da ibada alal dai ka yi ni ka kwana an gane ko a ladabi na goma sha tara ne zakatul fitiri wato zakatul da kai wadda da hausa ake ce kono ko tana ɗaya daga cikin ladubba na azumi Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu ya kuma ba mu ikon aikatawa to za mu fara da ladabi na ɗaya shi ne addu'a inda ru'yatul hilal addu'a da ake so mutum ya yi lokacin da ya ga jinjirin wata rawar eh, darimi imamu darimi ya ruwaita hadisi wa huwa sahihun bisa wahidihi kuma wannan hadisi ne ingantacce ne da hanyoyin da aka ruwaito shi yana da hanyoyi wanda suke bayar da tabbacin cewa lalle hadisi ne mai ingantacce an samu hadisin nan an samu hadisin nan an ibn umar daga dan umar radiyallahu anhu Allah ya jada aikinsa qala abdullah ibn umar yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance izara alhilala idan ya ga jinjirin wata an gane ko qala sai ce Allahu akbar Allah mai girma yakan girmama Allah bayan ya yi kabbara sannan ya ce Allahumma ahilhu alaina ya Allah ka tsayan da wannan watan gare mu bil amni da aminci wal iman da kuma imani kun ga manzo Allah duk lokacin da ya ga sabon wata sai ya roki Allah Allah ya tsammai da watan nan da aminci da mi da imani an gane ko ahilahu ko ahilahu alaina bil amni wal imani Allah ka tsaye muna wannan watan da aminci da kuma imani wasalamati wal islam da zama lafiya da kuma mi kasancewa a cikin musulunci wa tawfiq Allah ka datar da ni lima yuhibbu rabbuna ga abinda ubangijinmu yake so wayar ba kuma ya yarda da shi rabbuna wa rabbuka Allah ubangijin mu ubangijin ka kai ma wannan watan shine waye Allah kun ga wannan addu'a ta akwai ladubba da yawa cikin ta na farko dai mutum ya roki Allah Allah ya ba aminci ya kuma tsare mai imani ne sannan Allah ya ba shi zama lafiya wayan na abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci kwarai daga ce ga rayuwar mutum duk lokacin da mutum ya waye gari bai da aminci yana cikin tsoro to in tsoro ya zo babu magana yin ibada ko an gane ko haka ne in babu imani ko kayan ibada ai ba za ta amfane ka saboda Allah yana karɓar ibada masu imani ne an gane ko haka nan iya zan babu zama lahiya babu kwanciyar hankali nan ma an shiga wani yanayi haka nan in ya zamanta babu addini ga mutum ya yi hasara Allah ya kare ko da mutum ya samu wayannan ya samu aminci ya samu imani ya samu zama lafiya kuma yana cikin musulunci amma sai ya zamanta ayyuka ne da yake bai yi su daidai da karantarwar musulunci ba nan ma an samu me an samu matsala Allah ya kare ladabi na biyu shine al-ikhlasu fi siyam tsalkake niyya yi saboda Allah a cikin azuminka da za ka yi ka yi shi saboda Allah fafi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim ana bi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah yadda da aikinsa ƙala abu huraira ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man sama ramadana duk wanda ya azunci watan ramadan imanin yana mai ba da gaskiya cewa azumin nan gaskiya ne ibada ce ta Allah Allah ya umarni a yi ta an gane ko wahati sabon kuma sannan yana yi don neman ya samu sakamako a wurin wa a wurin Allah domin ya samu lada a wurin Allah to wanda ya yi azumi akan haka gufira lahu ma kaddama min zambi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an gafarta mai abin da ya gabata na mi na zunubai a ashe azumi ba karamin alheri bane sai ya zama sanadin a gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka wayanda suke tsakaninka da wa tsakaninka da Allah an fahimce ni ko zunuban da a tsakaninka da Allah ba da hukayen mutane da kace ba jan kake shiga madana ya yi kusa ki haɗa kayan mutane da na wannan da na wancan ki ce ki ce to ai in ni azumin ramadana shi ke na a zunuban da a tsakaninka da Allah banda mutuncin wani da kaci ko ka zagi wani an fahimci wannan ko Allah ya ba mu ikon kiyayewa ladabi na uku shine tabiyutun niyyati kwana da niyya ma'ana niyyar ke zan ka yi ta a cikin sasannin dare ta gabaci ketowa alfijiri ba sai bayan alfijiri ya keto ba sannan ka ce za ka ɗauki niyya an gane ko amma wannan fi saumil ce a cikin azumin mi farilla kawai azumin farilla ya shafa ba da azumin nafila ba an fahimci wannan ko rawan nisa'i imam nisa'i ya ruwaita hadisi bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an hafsata daga hafsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha Allah ya da aikinta qalat hafsa ta ce la siyama babu azumi liman lam yujmi qabla al-fajr ga wanda duk bai gabatar da cin abincinsa sahur din shi gabanin ketowa alfijiri ba ga wanda duk wato bai kulla niyya ta azumi ne ba kahin ketowar wani alfijir in ka bari sai bayan alfijiri ya keto sannan ka ɗauki niyya to azumin ka bai yi ba in dai azumin watan ramadana abinda abusa kanka shine yanzu kamun baki ya same ka za ka kama bakinka ba za ka ci abinci ba don in ka ci abinci ka keta alfarman mi alfarma wannan watan shi ko keta alfarma wannan watan yana zama sanadin me sanadin kafara don haka kafara za ta kama ka amma in ka kama bakinka baka ci komi ba to in azumi ya wuce abinda za ka yi kawai za ka ramka guda wannan yinin da baka yi ba shi kadai za ka ramka jama'a an gane Allah ya ganar da mu saboda haka ashe wajibi ne niyyar ka ta gaba cike to wanne alfijin da أيضا بإسناد صحيح ما har yanzu dai ya yanzu da isnadi ingantacce an samo shi ma wani hadisi daga dan Umar radiyallahu anhu Allah da aikin dan Umar min qaulihi yana daga cikin maganganun shi dan Umar da yake fada yana cewa kamar yadda ita hafsa ta faɗa cewa la siyama liman lam yujma qabla al-fajr an gane ko wala yu'rafu lahumu mukhalifan min as-sahabati da ita magana can ta Hafsa da magana ga ta dan Umar da suka yi ba a samu wani daga cikin sahabbai ba wanda ya saba musu cewa a a abin abinda sun ka faɗa ba daidai bane ba a same shi ba jama'a an fahimta kun ga wayannan hadisan duka guda biyu mawqufai ne aiko ba marfufa ai bane ba cewa an kai manzo Allah ya ce ba sun tsaya ne ga ni gare su su wanda suka sahabbai to tun da ba a samu wani daga cikin sahabbai ya yi musu intari ba to abinda sun ka faɗa ya zama mai ya zama hujja jama'a an fahimci wannan ko saboda haka ana son mutum niyyarsa ta gabaci ketowa alfije to akwai wani abu wani sai ya kwanta ce ni dai ko an gauta ko ba a gauta ba gobe azumi na zai an fahimce ni wai abin da ya kawa shi bai sa ya samu matsala wurin mai wurin bakci ne don haka shi bai iya tsaya ya saurara kwanta zai yi kwana kuma bai da tabbacin yana tashi don haka shi ko an ga wata ko ba a gani ba dai shi dai ya dai ya kulla niyya ta to niyyar ka ba ta yi ba niyyar ka ba ta yi ba jama'a an fahimce ni ko dole ya zamanto niyyar ka ka yi ta bayan ka tabbatar da amini an ga wata sannan kuma niyyar nan ka yi ta gabanin ketowar alfijin. in kwana ya ɗauke ka ka samu matsala ba ka da masaniya an ga wata Allah ya ƙadar ka falka kafin alfijiri ya keto wallahi alhamdu ka samu labari daga nan sai koda ko saura minti goma ne kai da saura minti ɗaya ne alfijiri ya keto Allah ya kaddare da ka falka ka samu labari shikenan sai ka kulla niyyar ka illa dai sahur ya wuce ka ko an gane ko dan haka sai ka kulla niyyar ka sai kai azumin ka na yinin amma in ya su sai baya alfijiri ya ce to koda da minti daya ne sannan ka samu labarin cewa an ga wata to sai dai kai ka min bakin wannan yini babu magana ya azumi gare ka jama'a an fahimci wannan wa salam Hmm. Hmm. ta ce wai kama azumin ramadan wanda baka samu yi ne a cikin watan ramadan ba yanzu ka zo za ka ramka shi baya wucewa ramadan shi shi ma sai ka yi niyya ta kafin alfijiri ya keto awo shi ma sai ka yi niyya ta kafin alfijiri ya keto ba ka wayewar gari haka ɗai gari ya waye sun ce kai tun da ban ci abinci ba dama ana bi na azumi guda bari in yi kawai ba yin hakan na hmm. ta ce kama azumin litinin da alhamis shin su ma sai ka yi musu niyya sai ka kwana da niyya a azumin litinin da alhamis bai cikin azumin da aka wajabta cewa sai ka kwana da niyya kin fahimce ni ko ina ganin kila ba tare da ke an kayo karatun littafin da aka karanta ba kwanan baya ko inda tare da ke an kai wannan karatun da kin samu amsa wannan tambayar taki gamsashiya Allah ya gane da mu sai ladabi na hudu daga cikin ladubba azumi kasaratu sadaqati fi ramadan ana son mutum ya yawaita yin sadaka a cikin watan ramadan fa fi sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim an ibn abbas daga dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya da dan abbas da abbas qala abdullahi ibn abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi ya kasance ne sai kowa kyauta cikin mutane manzo Allah ya kowa baiwa mun sa abin da ke kira aljudu ko shi ne baiwa yawan kyauta to manzo Allah shi ne a ajwadan nasi wanda yake kowa kyauta a cikin mutane an gane ko wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan ya kasance wato lokacin da ya fi yawan yin kyauta ne a cikin watan ramadan shi ne alƙahu jibril lokacin da jibril yake zuwa ya haɗu da shi dama kowace shekara idan wani watan ramadan ya zo a kowane dare jibril yana zuwa wani manzo salalai suna mudarasa da alƙura'ani to a wannan lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan kyauta wa kana yalqahu fi kulli lailatin jibril ya kasance yana haduwa da manzon Allah a cikin kowane dare min ramadan na watan ramadan fa yadarisuhu alquran sai mudarasa ta karatun qur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene yake nihi da mudarasa hmm tambaya me yake nihi da mudarasa Eh? koyarwa bita bita an gane ko za su yi akwai bambanci akan darasa da darasa an gane ko ko da wayannan sun shi fahimta abinda nake so in faɗa suna yin bita alkurani ba wai sabon wahayi jibril ke zuwa yana kawo manzon Allah a cikin watan ramadana ba abin abinda an kai mai wahayi da shi can baya jibril zai sake karanto mu manzo Allah wannan ayoyin da gaba daya da wayannan surorin duka gaba daya zai mai bita a kowane dare an gane ko fala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi yafi kowa kyauta da alheri ya fi kyauta da alheri mina rihi almursala fiye da iska wadda an ka haifo yanzu misali idan ana zafi sosai in iska ta buga akwai wanda bai jinta kowa sai ta ba iska kowa sai ya jini sai ya ji daɗi to haka manzon Allah ya fi iska bayar da kyauta kun ga wannan shi yake gwada manzon Allah yana da yawan mai alheri yadda ka san iska in za ta yi alheri ba ta kula da wane ta gaso ba ta san wani wani za ta ba ba ta ba wani to haka manzo Allah yake in ya tashi kowa ba shi kuma kowa wa ya kai kun ga ce yana da kyau idan ka tashi aikin alkhairi to kowa kawa shi yasa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu li'a afuwa amman zalamani wa ba man haramani manzo Allah ya ce an aiko shi don ya yafi mu wanda ya ni wanda ya zalunta don haka in ka zalunci manzo Allah sallallahu alaihi sai ya yi ma mutanen zaifa ba sun zalunta ba sun jehe shi suka sa wawaye daga cikin suka yi mai kuwa aka yi ta jiwa ta an ka fashe mai kai jini na zuba har ga takon kafa jibril ya ya same shi ce to Allah ya bani dama cewa ka faɗi yara abin da kake so a yi musu sai a umarci mala'ikan wannan abun ya halakar da su manzo Allah sai dinga kuka yana cewa Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta ma mutanen ganawa ba su sani annabi nake ba da sun sani hakikanin sani da ba su yi haka ba to amma mu Allah ya sauka to kuma wai muna son mu shiga aljanna ya jama'a dan haka mu zamo masu mi masu hankuri sannan ya ce e, an aiko ni don in ba wanda ya hana mini saboda haka a matsayinka na musulmi mutumin kirki abinda ake so da a kaddara yanzu a ce malam nasiru zai shigo makaranta ga sai hebi kowa da naira dubu-dubu kowa ya bashi sai da ya kawo ganin shi a kai kan banda sai ya tsallake ya wuce da ala ina jin daɗi kun gaban ji to abinda ake so jibi in na samu da wa na taho in na ba kowa dubu-dubu in na taho ne ba shi biyu ba wayan hana mai ba in ninka mai abin da nawa kowa da Allah na bashi da tunani ko ban bashi ba sai wa tunani ta to wai mutumin ga ni na ni dauke maki na to haka ake so shine ma'anan magana Allah da yake cewa irfa abin lati hiya ahsanu sayya in an yi maka wanda ba mai kyau ba to kai amfani da mai kyau kai sai kai mi ka tunkuɗa can mummunan da an kai maka mutum ne ya yi ma ba daidai ba kai sai ka yi memi daidai saboda kure bai gyaran kure sai dai su haifar da wani sabon kure mai muni wanda shi wayancan na farko jama'a an fahimci wannan Allah ya gane da saboda haka ashe yana da kyau idan za ka yi alherinka to kawa kowa kawa duk wanda ya taru da kakka damu da matsayi ne ko kuma abin da a tsakaninka da shi jama'a an fahimci wannan Allah ka ba mu zukata na gari ka ba mu yi ku aikata alheri ladabi na biyar qaulus shine muka karanta ko a qaulus sa'imi idza shutima zancen mai azumi idan an zage shi in wani ya zage ka me ya kamata ka yi shine mutum ya ce inni sa'imu inni sa'imu ni mai azumi ne ni mai azumi ne ko haka ake son ka fada wannan ladabi ne daga cikin ladubban azumi kar a ji kana azumi wani ya zage ka kai ma sai ka zagai to kai banna fa sahihaini ya zo a cikin bukhari da muslim ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu huraira Allah ya dada aikinsa ƙala abu huraira ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce qala wato wannan hadisi kenan hadisul qudsi ne an gane ko a cikin abin da manzon Allah ya ruwaito daga ubangiji ne ba ta hanyar jibrilu ba an fahimci wannan wannan magana Allah ce manzon Allah ya ce qala Allah maɗaukacin madaukakin sarki ya ce kullu amal ibn adam dukkanin ayyukan ɗan adam da yake yi an gane ko lahu nasa ne don ‘ya'ya adam suna gani ne yana yi kuma suna da tabbacin in yayin bai ba zakka yanzu in ta yi ana gane ko ba a gane wala don shi wanda ka ba zakkar zai san cewa ka haidda zakka sallah in kana yi da an gane ka an san kana yi kalmar shahada yanzu da ka haɗi ana ganewa aikin hajji da an gane ka kana yi an san aikin hajji ne kake yi shi yasa Allah ta'ala ya ce aikin dukkan ayyukan ɗan adam na sani shi yake yi kuma ana gani wani na ganin mai an gane ko sai ce illa sauma face azumi fa innahu li azumi Allah ce nawa ne don Allah ɗaya san mai azumi na gaskiya ko kun san mai azumi na gaskiya Allah ɗaya san mai azumi na gaskiya saboda so da dama mutum sai shiga ɗaki ya sha ruwa nan ya cika ciki ne ya goge baki ne ya to sai ya langabe kana cewa ba azumi ya ba ka san yana yi ko bai Allah ɗaya da musani saboda haka Allah ta'ala ya ce wa ana ajizi bihi ni nake bayar da sakamakon azumi sabanin sauran ayyuka wayanda Allah ya sanya mala'iku suna rubuta ma lokacin da kake aikatawa to azumi Allah ya yi preserving ɗin me ake cewa da Hausa ya tanadi wannan ladar ya aje wuri ne sai ka taya baka tsakaninka da kai da shi shine wa ana ajizi bihi ni nake bayar da sakamako ni nake sakayya ga azumi wasiyamu junnatun ku sani azumi garkuwa ne idan kana azumi to ka, samu wata garkuwa wadda za ta kare ka daga mi daga sabon Allah shi yasa in ka ga mutum na azumi kuma yana aikata ta'asa to akwai matsala wallahi akwai matsala tunda manzon Allah ya tabbatar mana cewa idan wata Ramadana ya zo ana daure shedannu ko ba haka yake ba to in kai shedanci wanda shedan da asaka kaga ya gode kai a shedanin kanka dama minal jinnati wannan akwai su cikin aljannu akwai su cikin mutane dama ashe kai shedanin kanka kake kenan an gane ko saboda ka azumi garkuwa ne Allah ya ce wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan rana azumin ɗayan ku ta zo idan rana azumin ɗayan ku ta zo ya waye gari yana azumi wala yarfus to kada yayi jima'i kada yayi abu na ke kira arrafatu menene arrafatu shine yin jima'i ba a yin jima'i lokacin da ake yin azumi wala yashab kada ya aikata aiki na fasikanci menene ake ni da fasikanci shine saba ma Allah da gangan wanda mu abin da ka dauka ko abin da shi ya dauka ya ce ma da fasikina abin da aka dauka wai mai zina zina da ya fasikanci me ake kira fasikanci abin da a fasikanci shine saba ma Allah da gangan ka san abin ga saba ma Allah na kuma ka aikata to fasiki ne kai jama'a an fahimce ni ko sai dai fasikancin wani ya fi wani mai girma shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyu ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan labari ne wani ya zo da shi sai Allah ya siffanta mai zuwa da labarin da me da fasikanci to fasikancin nasa yana tabbata idan aka tarar da labarin ya zan ba mi ba ba gaskiya ba to a sai ka bayar da labarin da ba gaskiya ba mi yi. fasikanci to ashe ba zina da ya fasikanci ba ya jama'a to ina ta ga mai mutane kage kazafi eh ina ta ga mai zagin mutane to kun ji wai mata mata ba su dauki kazafi ne hina ba to ƙazafi hina ha haddi a gare ƙazafi laihi ne yana da haddi kun san haddi ko wanda ya ƙazafi a musulunci bulala tamanin in ka yi ma wani ƙazafi za a yi maka bulala tamanin shi a wankin lahinka, in ba a yi ma bulala nan tamanin ba in dai ba ya ya ba to lahira hau sai an tsebe mai haƙi ne kun ji abin da malama ta ce ko ta ce duk wanda kawwa kazafi ka faɗa mai abin da bai yi ba ka ce ya yi to hashi mutu bai mancewa da to ni ko ku yi hankuri ba ku ba matan cikin gari na a to Allah ya ku fahimce ne na ku na fahimci mutanen kiki kuke Allah ya taimake ku ina kyautata alheri gare ku ba ni tsammanin wurin da cikin ku akwai wadda doye da ranta ya ɓaci za ta wa wani kazai ko akwai eh ma ce ba a rasa to in ma akwai Allah ka shirye su wato ni ban taba ganin mutane masu wa junan su kazafi ba irin mata idan kana son ha gane haka nan bari sai hada ya hada su na tashi wani gida inda adda mace guda hudu gidan yayana ne mata hudu a gare in hada ya kata me ka ji maganganun da aka waɗa, har yanzu wasu maganganun ina rikodin ɗinsu su ga kunnuwa na ke da kaza kaza ke babanki yi kaza ke ƙoƙi ta yi kaza to kuma har yanzu akwai matan da annan suna yi haka saboda ɗaya wani abu na duniya biyan buƙatar kananan duniya wanda kwana nawa za ka yi ka ɓata lahirarka wallahi idan ka je mai Allah da zunubin da ya fi argungu yawa inda ya tsakani ne da kai na wallahi Allah na iya yi dama wa kana Allah gafur Allah ba marowaci bane wai ya gafarta maka ba bakin komi na gare ba ba cutuwa zai yi ba dan ya gafarta ma amma haƙi guda haƙƙi guda in ka ta da shi wallahi Allah bai yahe maka sai in mai haƙƙi na yahe bari mu ba ku misali Abu Musa al-Ash'ari ya ta wani hadisi ya ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari cewa wani mutum ne cikin bani Isra'ila jama'a an fahimta ko shekara ta 70 yana ibada baya da aiki sai ibada wata rana kwatsam sai Allah ya hada shi da wata mata matan nan sai shaidan ya kawata mai ita sai ya zina da ita yayi kwana bakwai yana zina da ita bayan kwana bakwai nan sai tsoron Allah ne ya dawo dama manzo Allah ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min Allah ka kare to a wannan lokacin bayan imaninsa ya dawo hankali ne ya tashi ya ji tsoro sai kasa zama sai ya yi masallaci akwai wasu mutane su goma sha biyu su kuma cikin masallacin su ma suna zaune ciki suna yawan ibada akwai wani bawa Allah wanda shi kuma ya ɗauki nauyin ko da yaushe yana kawo musu abinci ko da yaushe yana kawo musu abinci su goma sha biyu da ya zo ya same su da daddare sai ya kwanta tsakiyar mutum biyu cikinsu bayan ya kwanta sai mai kawo abincin nan ya zo dama in ya zo su goma sha biyu na sai zo da waina goma sha biyu ya raba musu da ya taho ya fara da na farko yana rabawa sai har wangaɗin da ya taho ya kwanta shi ma sai ya bashi sun ƙari ga mutum guda can bai samu ba jama'a an fahimci wannan ko ya juya zai ta sai shi wannan mutum guda ya ce ya za ka tafi da rabona ba ka ba ni rabona ba sai mutum ya ce a nina ba kowa rabo ne in akwai wanda zai samu wato cikinku akwai wanda ya zalunci an shi guda biyu sai juya ta yi wannan magana da ya faɗi wa Allah da sai tsoro Allah ya ƙara kama shi da to ya ce ya koyi zalunci kenan dan ya san ba ta shida ba ba haƙi ne ba ne. sai haƙuri ya jure ya ɗauki masan na yabba mai abu a butai kuma sai Allah ya karɓi rayuwar shi bayan ya mutu sai ga ta an tafi shi a alƙiyama an zo an auna lada ta ta shekara saba'in ibada gada yake yi ga ta gehe guda fikit fatin sannan aka auna zina ta ta kwana bakwai ga ta fikit fatin amma zinar da ta kwana bakwai tarin jaya ibada da ta kwana saba'in an gane ku ana bata a yi wuta da shi a yi wuta da shi sai aka kawo mai lada ta yi ta'adalci ladarci ta'adalci da haƙuri ya kama zuciya yi daga mi daga yin zalunci wannan ladar sai aka ɗauko ta aka ƙara cikin ladarci wagga ta ta shekara saba'in sai ta rinjaye zunubin can na zina kwana bakwai sannan aka yi aljanna da shi abu musala shi amina ya bada wannan labarin to ya jama'a ku diba ha shekara saba'in yana ya bada ya zo cikin kwana bakwai duk ya roshe zunubin kwana bakwai ya rosa ibada shekara saba'in ga alherin sa'a guda yarin jaye mi zunubin kwana bakwai saboda haka wallahi shi yasa ake son mutum ko da yaushe ya dinga aikata mi alheri maza Allah ce la ta haƙiran na minal ma'arufi taya kada ka wulaƙanta aiki alheri ko mi zama ne ɗan kaɗan da Allah mina na ce ce shi wurin ga adalci ne da hankuri ne mu ko shi abba mu da to Allah ya sauka watakila shi ga son aljanna mu wuta muka bukata shi an muhari to Allah ba mu ikon sha don haka ku nisanci wannan ɗabi'a ta ƙazafi ba kyau Allah ya kiyaye a yace idza kana yawm sawmi ahadukum fala yarfus wala wala yasqab kada ya fasikanci wasu malamai suna cewa wala yasqab kada yi hushi saboda shi ma hushi baya zuwa da alheri fa in sabahu ahadun idan an samu wani mutum ma ya zage shi an gane ko au qatalahu ko yayi fada da shi ba wai ya kashe shi ba a yayi mi fada da shi to kai ya tanka mai fal yaqul inni sa inni imru'un yace me ni mutum ne mai mai azumi wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da wanda ubangijin da ubangijin da rayuwar Muhammad take hannunsa la khalufi fam sa'imi yawun bakin mai azumi atyabu inda Allah shi yafi kamshi yafi dadi a wurin Allah min rihil miski fiye da me fiye da kamshin almiski ya kun san bakin mutum yakan yi odo saboda bai ci abinci ba to wani yawon bakinka yawon nan na bakinka sun yi almiski kamshi a wurin Allah lissa'imi farhatani yafrahuhuma mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda Allah gaba shi zai yi farin ciki guda biyu a tsara fariha da lokacin budin baki yana buɗe bakinka sai ya jarjime ya ji daɗi. ya ji farin ciki yanzu in ka saba da yin azumin litinin da alhamis da an ce yanzu misali kamar irin yau litinin ko sai zan baka samu damar yi ne ba marece ka kaga masu budin baki na buɗe sai ka ji bakin ciki sai ka ji baka jin daɗi amma ku tambayi wayan da gari in ka buɗe baki ya haka ji sai kai ta jin daɗi wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi sannan idan ya haɗu da ubangiji ne ranar alkiyama zai farin ciki da azumi ne dan can a alkiyama nan ne za a bashi ladan ne lada azumi kunga wannan hadisi yana karantar da mu cewa ladabi ne daga cikin ladabban azumi kada kai hada a cikin azumi kada wani ya zage ka karama ce ni aka ware ni wayo ban dauka wannan saboda ni abaka dauka wayanda sun hika kama an yi musu sun dauka balantana kai an gane ko Allah ya ganar da mu ladabi na shidda tajilul fidir ana son gaggauta buɗe baki idan lokacin budin baki yayi fa fi sahihaini zuwa cikin bukhari da muslim an sahal ibn sa'd radiyallahu anhu daga sahal dan sa'd sa'idi Allah ya dade shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la nasu bi khairi mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi ma ajjalul fitra matuka suna gaggauta min budin baki mutane ba za su gushe ba suna cikin alheri matukar suna gaggauta budin baki ashe idan kana son alheri sai ka dinga gaggauta min budin baki za ka samu alherin za ka da shi matuƙar ka yarda da wannan magana ta mai ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba jarunta bane kamar yadda na faɗa ɗazu rana ta faɗi lokacin buɗin baki ya yi ka ƙi tsaya ka buɗe baki kana ta aikata musamman ma ku mata masu girke-girke ko sai ta ga ita dai ta dai gama aikin ga ta huta ba ki gamawa ai ko ana gamawa ta gamawa to sai ki tsaya ki buɗe baki don ki samu wannan ladar ki samu mi ki samu wannan alheri an gane ko sannan ba a zaunawa ba buɗe baki ba a ce wai sai an yi sallah ana buɗe baki ne gabanin aimi gabanin ayi sallah in ka yi haka nan kana tunanin wai ka samu lada to zunubi kawai za ka samu don ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ganar da mu sai ladabi na bakwai shine alfitru ala raqabatin buɗe baki da abin da yake ɗanye an gane ko abin da yake danye ne wanda wuta bata kona shi ba kuma bai bushe ba qabla al maghrib gabanin sallan maghriba rawa abu daud abu daud ya ruwaita hadisi bi sanadin hasanin da isnadi mai kyau ana anas ibn malik daga anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya dada aikin anas dan malik qala anas dan malik yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance yufdiru ala rutubatin yana buɗe baki da abin da yake mi danye kabla an yi salli gabani ya mi ya yi salla saboda haka sai ki samu ɗan lemunki ko ko ‘yan kankanaki munan ba suwa gare mu ba ko ayaba ko wani abu mai kama da wannan an gane ko? yana yi kila in wannan na da kudin sa yawa na wani bai da to fa in lam takun in shi ka ne maza Allah fa in lam takun rubatun in bai samu danyi yayi ta ce wanda zai ci ba fa ala tamratin to yakan bude baki da mi da yayan dibino akalla guda uku akalla guda nawa guda uku an gane ko yakan bude baki da su in bai samu dibinon ba ma shine fa in lam takun in ba samu dibinon ba hasa haswatin min ma'in sai ya kwalga kwalga uku alal akalli na me na ruwa sai bude baki ne da ruwa don haka in baki samu danyin kayan kayan marmari ba baki samu da bino ba sai ki bude bakinki da ruwa amma ba ruwan zahi ba an gane ko ba ruwan zahi ba samu ruwa masu sanyi ki bude bakin ki daga baya sai ki ci abin da zaki ci alal akalla dai ka bude bakin ka da abin da wuta bata yi ba bata kona ba wannan shine abin da malamai suke cewa Allah ya gane da sai ladabi na bakwai ma yuqalu ma yaqulu inda fidrihi na takwas ne ko eh na takwas ma yaqulu inda fidrihi abinda zai fada lokacin budin bakinsa rawa abu daud abu dawud ya rawaita hadisi wa darul qutni da darul qudri shi ma rawaita wannan hadisin wa hasanahu ibn umar dan umar ya kyautata wannan hadisin radiyallahu anhu Allah ya karbi aikin sa ma qala abinda ya fada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance iza afdara idan ya buɗe baki ne an gane ko idan ya buɗe baki ne ƙala sai bayan ya buɗe baki wa ba ka yi buɗe bakin ba bayan ya buɗe baki ne ƙala sai ya ce zahabar zamo kishirwa ta tafi wabtallatil uruku jiyoji sun jiƙa wata batal ajiru insha Allah kuma lada ta tabbata da yardawa da yarda Allah an fahimci wannan ko zahaba zam'u wabtallatil uruqu wa tabata al'ajru insha Allah wannan yana daga cikin ladubban me azumi Allah ya gane da wabtallatil al'uruq ba uruqu ba wabtallatil al'uruq joji sun abin nan sun jika Allah ya gane da mu na'am